Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshin sa kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin da ake cewa ko nasara na tsoronta. wadda ya daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara ta da 2026 ga kanun labarai. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a ta ce, taimakon abinci da abinci mai gina jiki na ceton rai zai iya tsayawa nan da watan Afrilu. Iran ta ce a shirye take ta ba da rangwame kan shirye-shiryen nukiliyarta a tattaunawar da ake yi tsakaninta da Amurka. wani harin makami mai linzami da Ukraine ta yi ya yi mummunar ɓanna akan ababen more rayuwa na makamashi tare da dakile samar da wutar lantarki. Kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu kawo muku hira da Yusuf Aliyu Harande da ministan kiwon lafiya Farfesa Alifate. Sheikh Balalau zai yi nasiha ga masu azumi. Bala Ɗahiru kuma zai gabatar da rahoto kan labaran wasanni. amma da farko sai ku gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Juma'a ta ce, taimakon abinci da abinci mai gina jiki na ceton rai zai iya tsayawa nan da watan Afrilu matukar ba a samar da wani sabon tallafi ba, lamarin da zai jefa miliyoyin mutane cikin haɗarin yunwa. Kimanin mutane miliyan hudu da dubu ɗari hudu ne ke fuskantar matsanancin ƙarancin abinci, inda kusan miliyan ɗaya daga cikinsu ke fama da matsananciyar yunwa saboda rashin illar damina da tashe-tashen hankula da raguwar kuɗaɗen agaji a cewar hukumar. a cikin wata sanarwa da ya fitar ross smith daraktan shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa na hukumar ya ce al'amarin yana ƙara taɓarɓarewa cikin wani yanayi mai ban tsoro iyalai sun yi hasarar komai kuma an riga an shiga cikin tsaka mai wuya idan ba tare da tallafin abinci ba na gaggawa yanayin zai ƙara tsananta cikin sauri iran ta ce a shirye take ta ba da rangwame kan shirye-shiryen nukiliyarta a tattaunawar da ake yi tsakaninta da Amurka don mayar da martani ga ɗage takunkumi da aka ƙaƙaba mata da kuma amincewa da haƙƙinta na inganta sinadarin uranium a ƙoƙarinta na daƙile harin da Amurka ke ƙoƙarin kai mata. Ɓangarorin biyu dai na samun ci gaba da rabuwar kawuna. har ma kan fa'ida da kuma tsarin sassauci da aka sanya wa takunkumi da Amurka ta ƙaƙaba mata bayan zagaye na biyu na tattaunawar kamar yadda wani babban jami'in Iran ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. sai dai a karon farko kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyanar da rahoton cewar Iran na ba da sabon sharaɗi ne tun bayan da aka kawo ƙarshen tattaunawarsu a makon da ya gabata. lokacin da ɓangarorin biyu suka yi nisa da juna tare da kusantar rikici na soji masu sharhi sun ce matakin ya nuna cewar tehran na ƙoƙarin ci gaba da tsari na diflomasiyya da kuma daƙile wani babban yajin aiki da amurka ke ƙoƙarin ganin an samu jamin ya ƙara da cewar Tehran za ta yi la'akari da gaske dangane da aikewa da sinadarin uranium ɗinta da take da shi a ƙasashen ƙetare, tare da karkatar da saura da kuma taka rawa wajen samar da wata haɗin gwiwa na inganta yanayi. Ra'ayin da aka yi ta ƙoƙarin ganin an yi fito na fito a kan shi da duk ƙasashe da ke da wata alaƙa da Iran. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Wani harin makami mai linzami da Ukraine ta yi ya yi mummunar ɓanna a kan ababen more rayuwa na makamashi tare da dakile samar da wutar lantarki da na'urar ɗumama ɗaki da kuma ruwa a yankin Belgrade na Rasha da ke kan iyaka da Ukraine, in ji gwamnan yankin a safiyar yau Litinin. a sakamakon haka an samu mummunan lalacewa ga kayayyakin makamashi in ji gwamna ya ci Slav gladvok a shafin sa na telegram ya kara da cewar a cikin gidajen an samu katsewar wutar lantarki kuma na'urar ɗumama ɗaki Latkov ya bayyana harin a matsayin mai girma wanda ya shafi duk ɓangarori da dama na yankin wanda ke da tazarar kilomita arba'in daga kan iyaka da kuma yankin da ke da kewaye da mutane. Ya ce za a tantance girman wannan barna a safiyar yau. Velgrove na fuskanta har-hare akai-akai daga dakarun Ukraine a rikici wanda ya kwashe sama da shekaru da dama. Jami'an Mexico sun ce an kashe shugaban kwaya na Mesio asegura wanda aka fi sani da El Macho a wani samame da sojoji suka kai a jiya Lahadi yayin da gwamnatin kasar ke kara matsin lamba kan 'yan kungiyar bayan barazanar shiga tsakani na Amurka. Ma'aikatar tsaron kasar Mexico ta ce wani harbi da aka yi a jihar Jalisco da ke yammacin kasar ya yi sanadiyya da jikkata Osegura kuma ya mutu a lokacin da ake jigilar jirgin ruwa na Mexico. ma'aikatar ta lura cewar hukumomin amurka sun kai mummunar farmaki wannan farmakin dai ya haifar da tashin hankali inda aka kona motoci da dama da 'yan bindigan suka tare wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikinsu wani tsohon jami'in 'yan sanda ya ce osegora shine shugaban kungiyar jalisco new generation cartel Yusuf Aliyu Harande ya kaji da labaran duniya. Masana suna alakanta lafiyar al'umma da ci gaban al'ummar da kuma tattalin arzikin ƙasar. Saboda haka ne Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ministan kiwon lafiyar Najeriya Farfesa Ali Fati kan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya a ƙasar. Farfesa za a ga cewar Najeriya ƙasa ce mai arziki ba ƙasa ce wadda take da talauci ba. amma ya shekara wa shekaru ana magana kullum za ga cewar ta kasa magance matsaloli da suka shafi kiwon lafiya a kasar ana iya cewa wannan gazawa ce ta gwamnatoci a kowane matakai to in ka duba harka na cigaban al'umma na kowane ƙasa yakan yi ne idan jama'an da suke ƙasan da gwamnatinta da shugabanni na siyasa da ma'aikatan da suke cikinta da gwamnati a kowane lokaci suka a kowane mataki suka yi ittifaki akan suna son ci gaban kasan kusan zaka iya cewa shekara da shekaru abubuwan da ya kamata a yi gina na cigaban al'umma sai zamanto ba su ne aka fi yawan sa himma kai ba akan sa himma akan abubuwa ne na yau na yanzu yanzu ko a siyasan kasar ko a yadda ake tsare-tsare na gwamnatoci na tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi da kuma su kansu al'umman abin da suke duba sha yanzu magani yanzu amma duk inda ga cewa sun ci gaba ko a ƙasar da kake ƙasar amurka ko a ingila ko a turai ko a wasu ƙasashe na nahiyar afirka akan yi hangen nesa sai a fara gina wasu abubuwa wanda su ne in aka daki-daki aka gina na gyara al'umma sai ga cewa lokaci an sa kuɗi an sa ma'aikatoci institutions kuma al'umma ta ginu amma an samu raguwa na irin wannan himma ɗin zan ce shekaru da yawa da suka wuce akan yi abubuwa amma yawanci akan yi su na sha yanzu magani yanzu musamman harkar lafiya misali kamar yanzu kasar amurka tana kashe kusan dala dubu sha biyu da dari biyar a kowane ɗan ƙasar shine total health spending dinsu wata abin da gwamnati ke yi da abin da mutane suke yi da abin da kamfani suke yi aka raba shi na ƙasar gaba ke daya aka raba a kowane mutum ya fi dala dubu sha biyu a ƙasar burtaniya misali dubu bakwai ne dala dubu bakwai amma kamar yanzu a najeriya dala ɗari da goma ne kusan za a ce ake kashe kowane mutum a wannan kuma gwamnatoci suna kashe bai fi dala dubu talatin ko ashirin ba a shekara saboda haka ka duba yawan najeriya ka gudu irin kudaden da ake sawa a hanyar lafiya kuma al'umman da mutane da suke da dama a sa kuɗin yadda ya kamata ko wajen eh, budget za su fi so gina musu a bukatun gida ko da babu da zai shiga ciki ko kuma a kashe kuɗaɗen ta wasu wurare za a kashe kuɗaɗe a wasu wurare wanda ba su ne suke tasiri akan abin da shine ginin al'umman ba to wannan shine abin da muka samu a shekara 2023 ka ba da misali da kasar amurka da kasar burtaniya mm. kudade da ake kashe ma 'yan kasa a najeriya ma kana magana cewa akwai tsari wanda ake ba ma kowane ɗan ƙasa kuɗi ake ware mishi don kiwon lafiya shi abin da kake nufi abin da kake nufi shine a budget na ƙasa wato in ka duba akwai economy na ƙasa akwai kuma budget na gwamnati gwamnatin tarayyar amurka da gwamnatocin jihohintu da kuma kamfanoni da kuma mutane masu gidaje da kansu suna sayan suna biyan a lafiya watan lafiya a ko ina hagan shi ko ka same shi kyauta wani ne biya ko gwamnati ko wanda ke wa aiki ko kuma kai kirkare kanka to in ka hada wannan kuɗin ana kiran shi total health expenditure shine abin da ke maka shine bayyana maka na amurka da na ingila da misali najeriya ya danganci girman tattalin arzikin kasa da irin kuɗaɗe da take samu da abubuwan da yake sawa saboda haka ba za ka tsammanci cewa kamar kamar najeriya za ta yi dubu sha biyu a kowane mutum ba amma a cikin abin da muke samu a daidai tattalin arzikin namu muna sa misali a gwamnatance gwamnatin tarayya da na jihohi bai fi dala ashirin ko talatin a kowane ɗan ƙasa shine abin da ake sawa a bajet na jihohi a bajet na gwamnatin tarayya sauran kuma yana haruwa ne ta wurin kamfanoni da kuma abin da mutane suke biya na sayan magani in aka in aka tattara su abin da nake so in faɗa shine cewa harkar lafiya in ka ga ya bunƙasa to an biya ne an yi shi ne gwamnati da mutane su suke haɗawa su yi a najeriya abin da muke sawa shekara da shekaru bai kai yadda ya kamata mu gina harkar lafiya da ya kamata da kowa yake buri ba shi yasa da muka zo a wannan gwamnati da bola ahmed tinubu muka fara gyare-gyare da yadda za a ƙara wannan yawan kudaden da ake sawa sannan kuma jihohi su ma su ƙara nasu sannan kuma wanda al'umma ma take eh, kashewa a kanta ya zamanto an sauƙa shi yadda zai saya mata lafiya eh, mai inganci. Ya jama'a maza har da mata mu yi ilimi mu lafiya. Ya jama'a maza har da mata mu yi ilimi mu Bismillahi yau za da fara ya Allahu sarki tabara ban ilimin fadar gaskiya. Ya jama'a maza har da mata mi ilimi masallafiya. Ban hikimar ka sarki wahabu har masana su ce babu aibu. A shirye-shiryenmu masu gabatowa da ikon Allah za mu kawo muku ci gaba da hirar da ya yi da Farfesa Ali ministan kiwon lafiyar Najeriya. Yanzu da fara azumin watan Ramadan har an kusa kai mako ɗaya. albarkacin wannan wata wakilin gta hausa lado salisu garba ya zanta da shugaban kungiyar izala ta ƙasa sheikh balalau kan ayyuka da mai azumi zai fi mai da hankali a kai haka mai azumi ya san cewa ibada yake neman kusantuwa zuwa ga mahalicinsa allah subhanahu wa ta'ala da haka ya ji tsoron allah duk abin da aka ce kar ya aikata to kar ya aikata allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana ramadan don ya ƙara nuna mana mu bayin Allah ne ga abinci nan amma kar ka ɓoye ka ci ga ruwa nan kar ka ɓoye ka sha in ka ɓoye ka ci ko ka sha kana kallon ka ba wanda ya ganka to Allah da ya halicci ka yana kallon ka ya san ka ci ka sha a ɓoye amma da mai azumi zai ci abinci ko ya sha da mantuwa to ai Allah ne ya ciyar da shi ya sha da shi hadisi ingantacce ya nuna baya rama azumin da ya wannan amma kare ya da ganga saboda haka ya ƙaura cewa duk wani abu na sabawa Allah kada ya koma sharholiya a je wurin surare na batsa a zauna a yi ta maganganun da bai dace ba maimakon haka ka yi ƙoƙari ka zama kayi ingejin kanka wurin karatun alkur'ani mm. ana son in mai azumi zai iya kowane rana zai iya sauke kur'ani bismillah saboda karatun alkur'ani ake so ka yawaita manyan magabata suka rufe littafin hadisai da dukkan fikihu su ɗauko alkur'ani su karanta cikin watan azumi ramadan yanzu Allah ya hana a sauke qur'ani ƙasa da kwana uku zuba kullum kana yi kana saukewa a'a amma a watan ramadan saboda falalan watan an yadda ka sauke qur'anin ko ƙasa da kwana uku don lokacin zai wuce ka ci ribar lokacin in ka je makka garin makka ba kowa yake samun shiga ba saboda falalan garin da albarkarsa kada iya sauke qur'ani kasa da kwana uku amma in wani lokaci ya wuce na ramadan kana zaune a gida to ana so in za ka iya kowane kwana uku ka sauke hmm. in ba za ka iya ba sati guda ka sauke in ba za ka iya ba ko da a wata ne kana sauke karatun alkur'ani watan nan wata ne da aka saukar da alkur'ani to akwai bukatar al'ummar musulmi su yawaita karatun alkur'ani mai girma saboda aya na alkur'ani wa qala rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo Allah sai da ya kai karan wasu daga cikin al'ummata al'ummarsa cewa ya Allah waɗansu cikin al'umma na sun kaurace qur'ani ba sa karantawa wani bai karatun qur'ani sai wata bukata ta zo in bukata ta zo zai sa a karata shi to qur'ani ba jakar magori bane lokacin da ake da wata bukata kawai a amfani an gaba bukatan sai a sai alqur'ani karanta shi ibada ne shi yasa baka cewa wani ya karanta ma ƙura kai za ka karanta wa kanka sai dai in ka ga makarancin ƙura'ani ka ce in ka yi karatun ƙura'ani ka sanya ni a cikin addu'a shi mai karatun ƙur'ani kuma bai ce to yanzu na maka sauka guda goma hmm. sauka sha ɗaya a'a ba na shi ya yi wa kansa ne saboda haka in kana son kai ma karanta ka sauke amma idan ya yi saukan ƙur'ani sai ya sa ka addu'a to ka shiga cikin waɗanda yayin da mai karatun ƙur'ani ya yi saukan alƙur'ani in ya yi addu'a addu'a na karɓa Sheikh Balalau shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya. Kuna dai tare ne da sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mun zo ga shirin Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke kawo zazzafar muhawara kan lamuran siyasa da sauran darussan yau da kullum. muna ci gaba da muhawara tsakanin jam'iyyar apc mai mulki a tarayya da kuma sabuwar laimar adawa adc kan alƙiblar babban zaben 2027 apc na ci gaba da zama mai mafi rinjayen masu rike da kujerun siyasa musamman don yadda wasu 'yan jam'iyyun hamayya ke sauya sheka zuwa cikinta duk da haka ita kuma adc na zama magamar manyan 'yan adawa da aka shata daga da su a zaben 2023 tsohon gwamnan Kaduna Nasiru El Rufa'i wanda ya samu sabani da gwamnatin shugaba Tinubu kuma yanzu yake ADC na ci gaba da fuskantar tuhuma daga hukumomin yaƙi da cin hanci na EFCC da ICPC. Uh, we have reduced security agencies to be arms of a political party and a government that knows it is unelectable and wants to remain in power at all costs. Um, sun mayar da hukumomin tsaro rassan jam'iyya mai mulki da gwamnati da ta san ba za a zaɓe ta ba, amma take son makalewa a kan mulki ko talin ƙaƙa. In ji ‘yan rufa'i, tsohon gwamnan dai yana fuskantar tuhumar badakalar fiye da naira biliyan 420. Mu shiga babu muhawara tsakanin shugaban jam'iyyar APC na Arewa maso yamma Garba Datti Muhammad da jami'in hulɗar ƙetare na jam'iyyar ADC mai gari Bello Kasimo. na hausi yawanci mun riga mun amince mun yarda da jagoranci da shugabanci da ike yi to ba amma wannan bai hana duk mai sha'awa ya fito tsohon da ga yana da kowa a cikin jaddu yanzu zai fito yana dama ya fito zai fito ba za a hana shi ba amma dai akasari dai ga inda yan jam'iyya suka karkata kuma shi za a sake ba wannan damar su Allah ya da lafiya Wato ma'ana idan ka duba Honorable Garba ko a yanzu ga Peter Obi ga Atiku sun haɗu a waje ɗaya. Kuma in an duba ƙuri'un da suka samu a zaben 2023 inda za a haɗa da APC bata ci wannan zaben ba gaskiya. Eh, wannan haka yake, amma ai abubuwan sun canza. Ko? Ah, sosai ma abubuwa sun canza tunda talaka da yana iya cin abinci sau uku yanzu ya koma ba iya ci sau daya ai kaga tabbas abubuwa sun canza da naira dubu goma sha biyu za ka yi furtan na motan ka ka je duk inda za ka je yanzu sai kana da dubu saba'in ai abubuwa sun canza ai ba abin da bai canza ba mun sani yanzu fa jiya fa jiya bankin jiya fa Central Bank na Najeriya ta, ta tura mana samu kan cewa duk transfer da kai sai an cire ma kashi bakwai da tigo biyar a cikin dari. Abubuwa sun canza mana. Kake ana. So sai ma kuwa dan Najeriya dan Najeriya ne ma zai gaya ma abubuwa sun canza ba kai ba. O duka ba ya jikinsa. Ba wanda bai ce zai cire subsidy ba duka a cikinsu a kamfen su kowa ya faɗi wannan. subsidin da za a cire da a mutunce ba irin na wannan zalunci ba baka san nawa ne ake bukata ba baka san me jama'a suke bukata ba sai a inda aka rantsar da kai fa tun inda aka rantsar da shi fa ya jefa yan Najeriya cikin bala'i akan kalamai biyu yace ya cire subsidi sannan ya karya darajar naira tun lokacin Najeriya suke cikin tashin hankali na sale daban na yamma daban har zuwa yanzu kada kawai ah, da cikin hankali ake cire shi in ina ji sosai ina ji sosai shi ba ya ce zai cire subsidy don ya daina karban bashi sannan ya sake don ya rena yan Najeriya hankali ya ce yana karban bashi don ya rage raɗanin cire wani irin magana ne wannan ah, garba garba datti muhammad Ah, zan iya cewa shi shugaba tinubu kusan ah, ana yaba masa da yana fitowa kai tsaye ya faɗi maganganu a tsarin gwamnati watakila talaka kuma da yawa su kuma idan suka ji a jikinsu kamar eh, ba sa fahimtar gwamnati ya za ku gamsar da talakawa cewa waɗannan manufofin na kamar sap din da aka taɓa yi na zamanin tsohon shugaban mulkin soja ibrahim babangida eh, zai amfane su daga baya Eto, eh a kaga ɗaya daga cikin amfanarsa da zai yi Shi ne yanzu an samu ƙarin kuɗi da ba jihohin da kuna sawa aljihunku ba ku zuwa to ku ba an kakai maganar ka tsore ka tsore eh, yana sawa aljihunku an samu ƙarin kuɗi kuna sawa aljihunku da kun ga mutanen ku abinda suke so su zo su yi kenan in dai subsidy ta sa ni ba san da wannan ba sai dai in ku ne mutanen ku suke da eh mana to in ban da haka ajiye kamera eh, fa ta CCTV aka aka sa biliyan arba'in akan gada a Lagos. Ah, CCTV kamera ta ce min ta sa kamera biliyan arba'in da shugabannin ba a taɓa yin sata a duniya a tarihin duniya ba a yi taɓa yin sata irin wanda ake wannan gwamnatin ba. Kamera biliyan arba'in ana ba da aikin hanya kilomita ɗaya a kan biliyan ɗari biyu da hamsin. Wani yin sata ne wannan? Ah, ah. Ah, wannan mai garbin Lukasimu ba wa shi honorable garba dama ya mana wannan bayanin. don Najeriya masu kara jin eh, daɗi don su san yadda za su kaka da su ya yi bayani. To wannan kare kuma yana Allah ne amma na farko ne. Allah kuka zai yake yi wa. Allah na talaka ne. A to kai kai magana ba Allah baya yi ba na baya ba na zaru bai bane. Kan barka kai ta hayajiyarka. Kai yanzu kana da bakin magana duka wayannan mutanen da suka taru a ABC kana cewa mutanen arziki ne. Waye ba a da record din shi da barnan da suka yi da Najeriya. Ka Allah ka kar mu je nan wurin. ka kai kotu. Wallahi sai baka to da kuke da kotu ba ku kai shi kotu. Wa eh? an aika da kuma kai wa yanzu kuna ihu ai guda ɗaya kawai ba aka kai gashi kuna ihu sauran zaka ana na za sun ciko zaka gani a kawai mutane daga sun Ba wa Najeriya amsa ya aka yi sai ina cire tallafi ta taimaki talaka sata Najeriya daga ba talaka amsa ya cire tallafi ya taimaki talaka daga inda suke da su duk wani in ba kasar nan an yi mata barna da su aka yi ba wani barna da aka yi a kasar nan ba sa ciki waye baya ciki Gaya mun mutum ɗaya a shugabanninku wanda yake baya da baggage manya manya ɗaya kawai yanzu baka zaɓi lokaci, shi kuna ta ihu dukkan su ya ɗaya kama ne da kan su kotu ni da asali na dukkan su ba wanda yake da ba wanda aka kama shi da laifi tunda kotu ne take tabbatar da laifi a Najeriya ga gaya mana yadda da kotu ashe ka yadda da kotu kake cewa lokacin da kotu lokacin da ba a sayan shari'a ba kuma yanzu ni na yadda da kotu don na yi shari'a guda goma sha ɗaya ban taba ganin alkali ba ban san wayin alkali da yake min shari'a ba kuma dukkan su a cikin goma sha daya na yi nasara a cikin goma amma ku yanzu ministan ku yace sayan kuri shari'a yake yi a kotun koli kuma kuka yi kin daukan mataki a kan shi honorable mai gari har yanzu honorable eh, garba garba datti honorable garba datti ci gaba da yi mana bayani na yadda jama'a za su fahimci gwamnatin apc sosai hmm. ai ba za ka yi wannan magana wai wani corruption wayannan mutanen ba wani wanda yake ba mu da doze a ɗin shi in kana so duk sai mu fito da su ana competition duka muna tare da muna da su dan haka a daina ƙarya da talaka dan Allah ba talaka ake ma ba neman mukami ne neman duniya ne kawai suke su ba suna so zo su taba gwamnati kamar da kai daga cikin shugabannin su ya faɗa zai sayar da refinery ga abokan shi zai kira subsidy zai yi kaza ga sauraro mu sake dakatawa a nan makon gobe ba ci gaba da wannan zazzafar muhawara tsakanin ita wannan jam'iyyar ta apc mai mulki da kuma sabuwar babban lemar adawa adc a madadin hukumar gidan rediyon gta hausa amurka ke magana Nasiru Adamu Elhika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu lokaci yayi da za ku saurari rahoto yadda ta kwana a fagen wasanni. Ga Bala iru bari mu duba bangaren wasanni da aka fafata a gasar la liga da kuma sauran wasanni na kasashen nahiyar turai a gasar la liga dai za mu iya cewa yanzu ƙungiyar kwallon ƙafa ta barcelona ta koma mataki na ɗaya bayan da ta samu nasarar doke ƙungiyar kwallon kafa ta labente da kwallo uku da ɗaya a wasan mako na 25 a jiya lahadi a sauran wasannin da aka fafata a gasar ta la liga a jiya getafe bata ji daɗi ba domin sabbiya ta bi ita har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi celta figo kuwa ta doke maloka ne da kwallo biyu da nema villarreal ta samu nasara akan valencia da kwallo biyu da ɗaya sai kuma gasan premier league na kasar ingila inda a jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta yi lugude a kan tottenham a gidanta da kwallo hudu da daya wanda ita ma ya bata nasarar ci gaba da zaman teburin gasar ta premier league na kasar ingila a wasannin da aka fafata a gasar premier league don kuwa kungiyar kwallon kafa ta fulham ne ta samu nasara a kan sandanar da kwallo uku da daya sai liverpool ta bi nottingham forest har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi crystal palace kuwa ta samu nasara kan wolves da kwallo ɗaya mai balaushi daga nan za mu leƙa ƙasar italy a gasar serie a ƙungiyar kwallon kafa ta genoa ta samu nasarar doke torino da kwallo uku da nema atalanta kuwa ta samu nasara kan napoli da kwallo biyu da ɗaya fama ta bi ac milan har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai bakanshi roma ta samu ruwan kwallaye akan ƙungiyar kwallon kafa ta cromani da kwallo uku da nema idan muka leƙa German Bundesliga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Freiburg kuwa ta samu nasara akan Borussia Mönchengladbach da ƙwallo biyu da ɗaya sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta FC St. Paul ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta da Bremen da ƙwallo biyu da ɗaya nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Heidenheim suka sulhunta uku da uku tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Stuttgart a ƙasar Liga na ƙasar Faransa kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Stade Rennes ta samu nasara akan ƙungiyar ƙwallon kafa ta audrey da ƙwallo uku da nema sai kuma kungiyar kwallon kafa ta lille ta doke anga a gidanta da kwallo ɗaya mai makamshi nantes ta samu nasara akan le havre da kwallo biyu da neman nancy sun sulhunta uku da uku tsakaninsu da laurenti yayin da kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta olympiacos lyon da kwallo uku da daya idan muka leka bangaren dan wasan kungiyar kwallon kafa na kasar portugal tsohon dan wasan real madrid da manchester united da juventus cristiano ronaldo ya nuna jin daɗinsa da ci gaba da takale da kungiyar kwallon kafa ta al nassr dan wasan ne wanda aka yi taji ta cewa zai bar kungiyar saboda wasu matsaloli dan wasan mai shekaru 41 da haihuwa a kwanakin baya nuna da damuwarsa game da yadda hukumar asusun zuba jari na kasar saudiya suke tafiyar da kungiyar tasu sai dai dan wasan a makon da suka gabata ya dawo ci gaba da ta leda wanda ya samu nasarar zira da kwallaye har guda biyu a wasan da suka doki kungiyar kwallon kafa ta alhazim da kwallo hudu da daya wanda hakan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta alnasar ta dawo saman teburi a gasar saudi pro na wannan shekara bala yuro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To masu haro da aka Allah ya kamu karshen shirye-shiryen ma wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya kawo muku labaran duniya da kuma takwaransa yusuf mustapha batsari wanda ya jagoranci gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki baki ɗaya a nan nesa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.